Masu iya magana kan ce babu na kasashe sai kasashe. Fidausu Lawan wata matashiya mai bukata ta musamman ta ce ta fara fuskantar matsaloli a rayuwa tun tana makarantar firamare inda har ta kai lokacin hutun cin abincinta ba daidai ne da na ragowar 'yan makaranta ba. To malama Fidausi ba mu labarin ki. Ni dai Kano ce amma haifafiyar Kaduna. Ne karatun firamare ina da secondary school kwa kusan ƙarshe a kaduna sannan sai na dawo kano na karasa shekara ɗaya a nan kano daga nan sai na samu admission a kano state polytechnic inda na yi pre-nd na yi diploma na hnd accountancy <laughs> gaskiya ka. dama abin da kika so ki karanta kenan a'a ba abin da na so na karanta ba hmm. da da farko da ke ni science student ce da farko hmm. to na so in catering so da na fara catering din a pre-nd sai zama to kitchen din da nake da ake zuwa practical kofa karama ce kike na ba zai shiga ba so sai zama to ana practicals ni ko ba na samun damar zuwa to kawai daga nan sai kawai aka ban shawara gara in canja. Kina kin fara market ha Hana fara catering din ma. to daga nan shine sai na canja sai na koma financial studies to ta yadda aka yi nan daga nan dama in ka gama financial studies din sai ka zaba ko banking and finance ko accountancy to sai na zaba accountancy shi accountancy din da kyau fara an fuskanci wata matsala a hanya eh da matsala saboda matsala ta farko shiga aji kullum sai mutum kuɗi sun ɗaura na aji to shi ma kin ga wannan matsala ne sannan kakan haɗu da mutane wanda zaka ga kawai haka Allah bai haɗa jinin ku da shi ba to sai ka gani yakin jinin ka kin samu waɗanda Allah bai haɗa jinin ku ba na kin samu waɗanda Allah bai haɗa jinin ku ba na samu abin mamaki ma wasu ma a malaman to saboda ne to Allah ne ka ya bawa kan shi sani yawanci masu buƙatar na musamman ana ba su kula na musamman haka eh akan bayar to amma wani abu ai wani baka iya in Allah bai tsoro mishi ra'ayinka ba ko da tausayi ko da tsaunaka ba to duk yadda kake bukata a samu wannan kula ba za a samu ba. Mm, da aka wa ƙasa hidima? Na yi wa ƙasa hidima. Na yi sabin a nan Freedom Radio. To bayan na gama service ɗin kuma sai aka bani aiki a Freedom Radio. Na shekara shida a Freedom Radio. Eh, to daga nan ina aikin na koma na yi postgraduate diploma a accounting and finance kuma a Bayero University Kano sannan kuma na koma ne Masters in Treasury Management a Bayero University da Kano. Yanzu ina aiki da Ministry of Finance hmm. Kano to amma kuma na samu aiki yanzu ina Office in Accountant General of the Federation. Eh, an yi tafiya mai nisa hmm. ina batun nasarori to nasarori ai tun daga ranar farko a ce mutum saboda ni na fara rayuwa ne na samu lalura na ci ina shekara uku zuwa hudu to na fara karatu ne sanadiyar mai kika samu lalura allura ce ina allura eh to shi allura allura ce ni da ba wani ba allura ba daidai ba ka eh. to shi ne na samu wannan to zancen nasarori muke irin nasarori da kika samu to nasarori ga shi nan kam nasara ai tun da aka yi matakin karatu ɗaya bayan ɗaya saboda na ma fara karatu babu wilciya za a kai ni a mota to amma sai na rarrafa na shiga aji to shi kan shi a ce yaro a wannan shekarun ya shiga amma ya jajirce yana bukatar karatun shi kan shi wannan nasara so ina ganin babban nasara ta ma a nursery school take saboda yaro ba hankali ba wani tunani ba wani irin ba kaman babba ne ba za ka ce yana da wani buri can ko wani abu amma ya jajirce ya dage din duk da irin in ka je a lokacin ni kaɗai ce mai bukata ta musamman a ajin yara su sokane ka su ja maka uniform su ja maka gashi a ƙi wasa da kai na a lokacin da nake primary school kai nursery school lokacin break ina ma da bayanki yara ba sa wasa da ni sai dai su ta ta so saboda haka proprietors din sai ta ware mun lokacin break ina so sai eh, yara an je an break an dawo tukunna sannan kuma zan fita break ina <laughs> Fidelsu ta ce duk da bukata ta musamman da Allah ya nufe ta da shi bai hana mata karasa karatunta ba domin kuwa a yanzu haka tana da digirinta na biyu kuma tana aikinta. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.